ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين waɗanda suka kafirta kuma suka mutu akan kafircinsu ba za a karɓi cikin ƙasa na zinari daga wurinsu ko da za su bayar da shi a matsayin fansa don a fitar da su daga wuta ba waɗannan suna da azaba mai raɗaɗi kuma ba su da wasu mataimaka ranar alƙiyama da za su kare masu azaba